inda muke karatun littafin sayin bukari mafi ingancin littafi bayan littafin allah satin da ya wuce mun ƙari babu haya isil ilm yau kuma za mu tashi babu man istahya fa amara ghayrahu bi su'al أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء imam bukhari ba ya kawo babu haya'i fil ilm babu ne nuna kunya game da ilimi sai kawo wannan babu ne kai da ta dan ka ji kunya mun ga hadisan da ya kawo can wanda suka nuna cewa ummu sulaim ba ta ji kunya ba ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta yabi matan madina akan kasancewa kunya ba ta iya ba ta hana su neman ilimi sai ka babu ne kai nuna cewa idan kunya ka ta wuce ta hana ka nema sako ta hanya da za ka ji ba bari ka yi ba shi ne sai ka sa wani ya tambayi ma wanda shi bai kai kunyar ka a babin makaranta ba sai haka bayan wancan babin sai biyo da wannan babin babu man istahya fa amara ghayrahu bi su'al babu ne wanda ya ji kunya sai umurci wanne ya zo ya tambaya dole a ba shi ansa يأتي حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال مسدد بن مسرهد بن محربل abdullahi bin dawud bin amir abdullahi bin dawud ah, amash da mai tauce musulman bin maharan al-amash munzir bin ya'la abu ya'la al-basri shi ma asawi asawi al-kufi asawi al-kufi kamar islam daga asawi al-kufi muhammad bin hanafiya shi ne muhammad al ana nasarta shi ne ga birnin hanafiya domin mahaifin shi ta ce ma hanafiya ali bin abi talib kuma ali bin abi talib al-qurashi al-hashimi rabi al-khulafa ar-rashidin wannan isnadi kun ka duba ko gani masu wata shi dukkanin su manyan manyan fiqad ne manyan manyan mallamai ne sannan kuma ana cewa duk isnadin ali bin abi talib wani ke wasu shi babu wanda ya rawaito da isnadin mai karfi kamar muhammad bin hanafiya duk cikin iyan alimi ya kai rawaitowa duk cikin almajira alima bin hanafiya ya kai rawaitowa da isnadi mai karfi hadisan da ibn hanafiya ya yi rawaito daga ali sun fi karfi bisa ga sauran hadisan da almajiran suka rawaito daga ali ali wa billahu anhu yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum wanda maziyi ke yawan fitowa gare ni fa amarku ni idada an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya imam uh, ali radiyallahu anhu yace ina wahala ina ta wanka a kan shi domin ya aza cewa idan mazi ya fito mutum dole zai wankan janaba uh, yace fastahaytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama limakanati ibnatihi indi sai ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda diyar shi da muke aure sai aure migdad zai da aure migdad ne aswad cewa ya je tambayo annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan hukuncin faƙala ya ce fihi wudu'u annabi sallallahu alaihi ce akwai awalla ciki wannan shi ke nuna cewa ali radiyallahu anhu yana nan lokacin da migdal ya tambaya ya aika migdal ya tambaya sai je har amma shi bai tambaya ba domin domin bai ce sai migdal ya ce ne annabi sallallahu alaihi ya ce ba sai faɗi kawai sai migdal ya ce sai migdal ya ce annabi ya ce sai annabi sallallahu alaihi ya ce sai rubu akwai a wallakishi haka ya zo a nan muktasar a can gaba za mu ga kitabun sahara zai kawo shi cikakke cewa na sai ya ce tawabba wabsin zakara ga wata riwaya wamba zakara wannan hadisin ya sa dukkanin malamai sun yi ijma'i cewa maziyi majasa ne in ba imaniya ba daga cikin shi'a su imaniya daga cikin shi'a suna ganin cewa maziyi ba najasa ba ne dalilin ko kuma kuma annabi sai ya ce wamba kayayyayi kuma najasa ba a yi da yayi amma wannan malamai gaba ɗaya sun saba musu sun tabbatar da cewa maji jasa ne sannan wannan shi ke nuna cewa maji yana a walla. fitan maji yana a walla. annabi sansa ya ce mai sihin rubu za ka yi a walla shi sannan kuma wata game da shi mabiyin sannan kuma wannan shi ke nuna mana hawa yau da cewa maji zai wajabtar da wanka Wata ba a wanka domin maji fitan maji wanda ke shi umar radiyallahu anhu haka ya aza da shi kasance yana wanka daga farko daga baya da ya tambaya sai a sallallahu sanar sanar ya mai bayani da ya umarci na idad ga wata riwaya ya umarci amma rubin ya da kuma dukkan riwayoyin ingantattu ne zai ya aika na idad kuma ya koma aika amma kuma shi ya je da cikin shi saurara a sallallahu sanar sanar ya musu fatawa da cewa maji baya kai a wallah amma dole za a wanke kuma a yawon wallah baya kai baya sa wanka amma za a yi za a wanke a yi a yawon wallah ina za a wanke daidai baki inda ke fita za a wanke ko kuma za a wanke zakari gaba daya wannan ma matsalar sabani shi tsakanin malamai wasu daga cikin malikiya da kuma imamu ahmad bin hanbal suna ganin dole sai an wanke zakari gaba daya domin annabi sallallahu alaihi cewa ya waqtin zakaraka ka wanke ka kuma gaba daya ke ce mai haka idan an ka wanke sashi sai a ce za a laƙa mai sunan sashi ne akan haka amma a kalmar ta zakar tana ɗaukar duka ne gaba daya jamhurin ulama kuma suna ganin cewa an wanke wurin da ya fita kawai yayi amma dai abin da ya zama ihtiyati shine mutum ya wanke gaba daya domin wannan gaba daya take yi ma wannan sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wanke ala kulli halin Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi ne domin ya nuna mana cewa wanda ya ji kunya ya kasa tambaya ba haka ne ba sai umarci wani ya tambayo mai sai ya ji abinda matsala take muna babu ilm ne idan mun ka zo kitab muna kitabul ilm idan mun ka zo kitabul tahara insha Allah za mu ji ƙarin bayani game da mazidin kunshe kunshe ne باب ذكر العلم والفتيا في المسجد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الخليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويذل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يقول باب ذكر العلم والفتيا في المسجد بعد wanda zai muna magana game da karatu da kuma fatawa a cikin masallaci masallaci ana wa mutum tambaya ba lokacin karatu ba da an sa cikin masallaci sai mamu buka ya kawo mana hadisin da ke nuna haka ya ce haddasa ne kusai batu ne kala haddasa na laifu ne sa'adin kala haddasa na nafi maula abdullahi bin umar umar bin khattabi anna abdullahi bin umar anna abdullahi bin umar anna rajulan qama fil masjid fa qala ya rasulullah min ayna ta'amuna an nahil wa ba ne sa'id ya wuce mu da yawa lais bin sa'ad shi ma haka al-masri lais bin sa'ad yana cikin mutane yana cikin asiqat alladhina bu'ithu fi ba'd mashayikhihim ko wasu manyan manyan asiqat wasu manyan mallam asiqat ne su kansu amma idan sun kai riwaya ga mutanen gari kaza ko suka yi riwaya ga wani kaza ana ganin riwaya tana da tsararru ko kuma ya kasance wasu sashen malamai sun jefe su da haka amma wasu sun wanke su daga haka lazmin sa da yana cikin wani an ka tuka daga riwaya daga zuhuri sai dai yayi riwaya daga zuhuri ana ganin cewa ba daidai ba ce amma akwai riwayoyi ne daga zuhuri da imamu bukhari ya fito a nan sai dai bai kai daraja ta irin su imamu mali daraja irin ta su gani gani uraina daraja ta irin su auza'i a wannan makarantar ba ta imamu zuhuri amma shi dai ma su ƙaru malami guda ya tuke shi daga haka kuma sauran malaman jama'ar tabi'in sun bai da martani cewa riwaya ce daga zuwa riwaya ce ingantacciya hadisana na fi mula abdullahi bin umar sai kuma na fa mula din abdullahi bin umar na fa mula abdullahi bin umar ne kuma yankin talibai ne wanda yake ahbab ha an yi sabani ma da shi da salim wanda ne fi girma a makanta abdullahi bin umar wasu suna girmama macewa salim ya fi abdullahi bin umar girma a wannan makarantar wasu kuma suna ganin awa na nasa shi ya fi girma a wannan makarantar abdullahi bin umar khattab an umar khattabi an na rajulan alatul masjid umar khattabi ya ce wani mutum ya tashi cikin masallaci fakala ya ce ya rasulallahi ya manzon allah min aina ta'muruna an nuhilla daga ina aka ce motar mu da ke hirani kalmar muhilla hilal an samo shi ne daga daga sauti daga sauti da magana idan mutum daga sauki da magana ana ce mai halla mashi ake ce mai yaro in ya faɗo halla ko isa halla yaro ya yi kuka kukan da yaro ke yi faɗo cikin ciki ne sau da nan an muhilla ina za mu daga sauti da labbaika Allahumma labbaika na za mu fara daga sauki da harama wajen aikin haji annabi sallallahu alaihi wa wani mutum yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar annabi sallallahu yana cikin masallaci sai ga ce bai hillu ahlul ahlul madinati min dhulhulaifa mutanen madina za su ci harami daga dhulhulaifa dhulhulaifa wannan shine miƙatin mutanen madina da duk wanda ya biyo hanyar mutanen madina zai ɗauki miƙa ihrami daga madina in mutum ya tashi daga najeriya ya sauka jidda daga jirgin ya wuce ya wuce madina da nan inda zo sai ɗauko ihrami daga zulhulaifa in ma ba daga najeriya ba duk wani ƙasa da ya taso inda ya kai madina da biyowa nan zai zai biyo ta zulhulaifa ya ɗauki ihrami wani hillu ahal shamin jufa mutanen sham kuma za su ɗauki ihrami daga jufa mutanen sham yanzu suke ta koma siriya da lebanon da urdun sai yanzu da mutanen syria da lebanon da urdun da palestine da afirka dukkanin su za su ɗauki daga jihufa suke ɗauka suke ɗauka ne eh, suke ɗauka irani wani hillu ahli najdin min qarn mutanen najd kuma najd shine gefen da ya shafi yanzu riya da qasim da wasu gehe da suka yi wannan gehen dukkanin su ke ce ma najd su kuma za su ɗauka daga nan qarn manazil قال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اهل اليمن من يلملم abdullahi bin umar yake cewa kuma sun yi tsammanin cewa wai annabi sallallahu alaihi ya ce mutanen yaman za su yi za su ihrami daga daga wai da ake mai lamlam mutanen yaman da wanda suka fi ta gefen su kamar indiya da mutanen china da mutanen indonesia da mutanen malaysia da mutanen south asia duk wannan wani suke ɗaukar ihramin inda mutanen yaman ke ɗaukar ke dokar ihrami ibn umar ya ce wa kana ibn umar ya qul ibn umar ya kasance yana cewa wannan daga nasa ne ko zuwa wanda aka kasa ne har zuwa ga imam bukhari zai yi wani ya faɗi haka daga nasa zuwa wanda aka kasa ne ibn umar ya kasance yana cewa lam afqa hadhihi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ban ci ayi wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen ya lamlam za su ɗauki ihrami daga mutanen yaman za su ɗauki ihrami daga lamlam ba amma akwai da sun ka hada cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai Abdullahi bin Abbas hadisi Abdullahi bin Abbas yana san zamu kawo min kitabul hajj yake cewa wa waqata rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-madinati lamlam wa li ahli sham jufa wa li ahli wa li ahli najd zaka aikin wa li ahli yaman lamlam فقال كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو الأمر فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أبلادنا بدل تعمل سنة يا سامة موسى للمدينة سأفوتي إيران لدى بلغليفة بكما إلى النقاطات من بلغليفة يتسميسا لدى مكة يتسميسا لدى مكة وجن كل المتاقى يهدو ko ɗari biyu da wani abu tun daga madina kilomita ɗari biyar ne ita kuma tsakaninta da makka kilomita da wuce uku zuwa hudu ba a tsoron duk basu kai nan ba ya ce annabi suna sanar kuma ya ce mutanen najd za su ɗauki ihrami daga ƙaunin manado mutanen yaman za su ɗauki ihrami daga yalamla ya faɗi ba tare da shakka ba kaga wannan ya harga ce tabbas haka ne kuma hadisi na cikin bukhari kuma na cikin musulun, cewa wa'annan mutanen a wa'annan wuraren za su ɗauki ihrami wanda ya biya ga wa'annan wuraren ya wuce ba gare shi ɗauki ihrami inda mafi yawan malamai in dai ba kasuwanci yake ba yana kai yana kawo wa suna kama shi biyu ko biyu ko uku ga sati a ya zo ya wucewa wa'annan wuraren in dai makka ya yi inda mafi yawan malamai yana yana waje ba gare shi ɗauki ihrami amma akwai masu gani cikin akwai imamu ahmad wata a'immar salata abin da ya shari'a abu hanifa da malai da shafi'i da wasu su suna ganin cewa yana waje ba gaishe da harami saboda saboda Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda Ibn Hajar ce jayyid ne wanda Allah sallallahu alaihi yake babu wanda zai wuce da ihrami fa sai ya dauki ya dauki da wani kaci fa sai ya dauki ihrami Imam Ahmad bin Hanbal da Shawul Islam bin Taymiyyah da Ibn Hazm da wasu da yawa ko wa'anda ba sai yawa shan ba suna ganin cewa ba wajibi bane mutum ya dauki ihrami ko ina wuraren mujin da bayan ya nuni wani hajji da ko umra dalilin shi ne wancan hadisin na Abdullahi bin Abbas da karanta muku annabi sun sai ce hunna la hunna wal man ata alayhinna min ghairi ahlihinna man arada al hajj aw al umra wanda ya yi ne hajji ko umra suka ta wani yana kenan wanda bai yi nuhin ya yi aikin hajji ba ko ya yi umra ba wajibi bane sai ya ɗauka sannan kuma hadisin ga jita annabi sun sai ya shiga makka shikar da za a yi fatahu makka akai ne akwai rawani akwai abin yaki. kwalkwali na yaƙi ya shiga kuma kuma ihrami ba ya sa wannan abin kuma yadda zamu zo mu kanta hadisi na gaba watan zama a annabi sallallahu alaihi lokacin da ya shiga fatahu makka bai shiga da ihrami ba na aikin hajji suka ce wannan babban dalili ne na cewa duk wanda ba niyyar aikin hajji gare shi ba ko niyyar umra gare shi ba to ba ya wuce wa'annan wurin face sai eh, ba ba sai na halatta ya wuce wa'annan wuraren ba tare da ihrami ba amma in niyyar aikin hajji gare shi ko niyyar umra ba za ka wuce su babu irani ba da za ka wata matsala idan ka zo ka wuce su ka iya shiga maka ta wuce waɗannan sai da ka wuce sai ka tuna ah, ya kamata ka yi umra mu da sa shiga maka fito da umra ba to daga wannan wurin shine wurin da za ka ɗauka irani ba ka da ba dole bane kuma sai ka yanka ba wuce iranin ka ba domin ne domin annabi sallallahu ya ce kunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra wa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a wanda gida ne bai kai harami ba da kai wajen miƙaci ba misali yana hanyar makka duk an wuce miƙaci shi miƙacin su hanyar gidansu daga makka daga madina zuwa makka ne ya wuto an wuto miƙaci ya zo za a shiga maka kilo da kilo mita goma ko ashirin nan gidan shi yake nan gidan shi nan ne nan ne miƙacin shi ya da musulunsa ya ce mun kana duna zalika wanda ya kasance bai kai nan ba kuma ina fitowa makka فمن حيث أنشاء وين دي غرامي في إيراني أنا قلت لها سا أهل مكة من مكة هم متعلم مكة دوغا مكة كي تدوك إيراني لأيك هذي إيراني عمره كما أنا أقول وين بعد أن مكة لي يتتوج من مكة يتوك إيراني جميع عائشة رضي الله عنها أن نزل يا أم سيدة تتوك مكة تدوك عمره كتنئين wannan ala kulli hal wannan shine hukunci hukunci baya la samu sai mutum ne kaci wa'annan ne kafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata ya kaduka da ƙarfa ihrami saboda dalilin wani kace su cikin jirgi ne bai san inda zai wucewa ba ya kai gare shi dole a bayyana maka kuma abin da fatawa take ta manya manyan malamai masana shine ta duk da ba lokaci yadda ba ba ce abinda an yi miƙaci mutanen za su so daga nan shi ne jofa tana ka wanda ya wuce yadda duk ya ɗauki miƙaci ya yi balla kuma jini ya kama shi dole dole ya wuce miƙacin garin su da ɗauki da ɗauki harari ba saboda ka waɗannan miƙacin guda biyar su ne miƙatan bizzaf wanda annabi sallallahu alaihi guda hudu su ne miƙa mawaƙi bizzaf wanda annabi sallallahu alaihi ya sharanta ba al'umma ta ya zo cikin sunan amma hadisin ne inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi ya shaƙa ma akwai maganganun malamai game da ingancin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi ya samu mutane iraki za su aiki ya ce za ka iya za su zo su ke rayu amma hadisin akwai maganganun malamai da yawa akan shi mafi rajin shi ne ta isnadin da inganta ba za mu zo ne cikin bukari cewa umar radiyallahu anhu shine ya sa musu miƙati ya kasance iraq kuma miƙatin sai tabbata ya kasance iraq kuma wannan ita ma sunna ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin al-mahdiyyin saboda haka da umar ya sunanta shi ma sunna ce miƙatin mutanen iraki shi ma ya kasance za ta yi abdullahi a uh, mamu bukari ya kawo wannan hadisi ne don ya nuna mana cewa ana fatawa a cikin masallaci a tambayi mutum ko ba lokacin da yake karatu ba menene hukuncin kaza kuma yawa mutanen da sun kai ne tambaya cikakken hukuncin abubuwan da suke so باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورق أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين نظر البخاري يكاو باب باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل كل ما سأله باب من مغنى أكون وندي تنبي وندي أنسى وندي تنبيع بسيد أجنده shi mai tambaya ya yi tambaya mai tambaya ya zai ya abu guda sai ka haka mai fiye da abin da ya tambaya wannan domin yana maka cewa da tambaya sai ka yi gaba da kitabul ilm kaza kaza kaza da abubuwan da ya faɗa maka sun ce waɗanda ya tambaya yawa dan ke kawo shi ƙarshen babi gaba ɗaya ƙarshen kitabul ilm babin man ajaba sa'ila bi akthar min ma sa'alahu babin magana wanda ya ansa ma wanda ya mai tambaya sai da ah, abin da ya tambaya wannan ya kasance shine halin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi da hankali ya tambaya zai dube na yin tambayar in tambayar tana da munasaba ya ansa ta idan akwai munasaba da Allah ke da ita sai ya kara mata وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه الحل ميتته suka suka tambaya annabi sallallahu alaihi suka ce ya rasulullah ina na kabul bahar muna hawan gurbiya sai muna tafiya cikin jirgin ruwa wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma muna ɗaukar ɗan ruwa ɗan kaɗan in tawabba'na bihi a ƙishna mun ka yi alwala da waɗannan ruwan za mu ji ƙishirwa haka na tawabba'u min ma'il bahar suna muna yanke yin alwala da ruwan gulbi to nisa wa ku insha wato suna kai gare su kenan saboda ruwan su ya canza an ɗanin ya canza komai ya canza ba su shawuwa wannan shi ne dalili na shawar islamin tamiya da shawar islamin ukrainian cewa ruwa sun kasu kashi biyu ne kawai ba kashi uku ba babu wasu ruwa da masu tsarki da ba su tsarkakewa don ga wannan ruwan gujiya ta biya alaihi sallallahu alaihi in ta tawadda ana bihi a kusa in mun kai rawar da su za mu ji kishin ruwa saboda haka watan ba su shawuwa ba su kalluwa ba su yin duk wannan abin amma duk da haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tsufi ya yabbe annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa huwa ma'uhu ai wani ne tsake ba matsala da ya Allah da shi saboda haka ruwa sun kasu kashi biyu ne kawai masu najasa da masu cewa kashi na uku cewa akwai masu aiki ba su cewa wannan shine mazhaban mafi yawan malamai amma kuma wannan bai da asali bai da hujja bai da hujja eh, ya hadisin da inganta ba kuma da yawa daga cikin hadisai suna mai sai irin wannan hadisin da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da maimuna cikin wata ƙauya kasanta akwai gari sun tayi kuma dole ruwan za su koma kamar kullu kullu kuma suna sun kai wanka wanka da su hadisi ne ce ma ya ce tara sai ce ibsuha duna'in wa sidir wanke ta da ruwa da kuma sidir ga magarya tsaye ba wannan ne karatun mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye muna hawo gulbi mun ce wa yan kadan in mun yi awalla da su za mu ji kishewa mu yi awalla da ruwan gulbi sai da mutane sana ya fahimci cewa wannan idan suna neman ruwan da za su yi awalla haka zai yi ga hanya shi sai kawo suna jin yunwa yake huwa uhu ma'uhu ai ban gulbi gulbi mai tsaki ne alhillu mai tatu abin da ya mutu cikin halar da shi ba sai kuna za ku bukace shi ku ɗauka sai ku yi amfani da shi wato wannan shine halal annabi sallallahu alaihi wasallam yake aka tambaya fiye da abin da mutum ya tambaya ko kuma idan ya kalla ya bata da fa'ida ita kanta sai a juya ta a mai ta mai fa'ida يسألونك عن الأهلة تقول هي مواقيت للناس والحج suna tambaya ta game da wannan wata wannan wata sai an Allah ba su na kawai tambaya daga wata an ne ce su amfanin watan ai ga ku tambaya game da amfanin watan ya ku tambaya game da shi watan ga nan kuna gani yayi haka nan abubuwan ke tawa da yawa kuka tambaye shi Allah ya tsallu ka ma za yunfiquna ma za yunfiquna kun san shi ma anfaqtum min shay'in falwalidaini wal aqrabin sai Allah mun yi gaya cewa ga yadda za su yi da shi to shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi tambaya zai yi tambaya sai ya ansa ta ya yi munasaba saboda haka za su yi zama mala aminu sai a jiba wacce munasaba sai a amsa ba ko shi tambaya ake amsa ba wannan suna ce yin haka a sa tambaya ko kai tambayar ka da wani usulubi cewa ya kai ta yayi wani an kawo tambayar da zai gane usulubin ba ko jama'a ba su gane usulubin ko kuma akwai wani usulubi da za a canza tambayar ta kasance cewa ta fi fa'ida ga waɗanda ke saurare sai a yi wannan usulubin sai kasance abin ya shiga ciki tsaye إمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم آه، آدم ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي زئب شيني عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي زئب المدني عن نافع يوتي الحديث اليوتي مولاي ابن عمر an ibn umar radiyallahu anhu ma ayin nabi sallallahu sai kuma kawo wani isnadi yake wa anis zuhuri kuma an kuma kawo daga zuhuri kowa sun zuhuri ya kai kin muhammad bin ibn min muslim bin muslim ha zuhuri an salim salim ibn umar an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin na baya da kawo wata inda isnadin suka haɗu can حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب سكتي عن kawai a inda da sadi suka fahimci suka haɗu guda biyu na ka darajar ibn eh, darajar zuri wato suna kafaga kafaka ɗaya so da hadisi ya taho can mutum biyu ne na farko ya ambata wanda yake nan nan bai ambace su ba a na wannan isnadin na biyu zuhuri an salim ibn umar yana cikin isnadin da an ce ma asahul asani ne a isnadin da an ce ma asahul asani wato mafi ingancin isnadi حجتنا ما دتوا أن الجمهوري أن سالم عن ابن عمر هنا تكون أسفل الأساليب عن ابن عمر طبعا عن عمر كما ابن عمر يروي عمر إمام آه، الى شاء ولا ينبغي التعليم في الإسناد بل خص للسهب والبلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما وأمر فضل شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده kajin ibn umar shi ne wanda kasancewa abla umar ko kuma in ya tsaya ga ibn umar duk ne da kasance zuhuri an salim an ajihi an shi ne abla ibn umar an jaddihi umar bin kasa sai ka wani yana cikin isnadin da an ga ce ma a sahul asali laiki imam bukhari da kawo wancan sai ya ya gwama shi da wannan cewa yana da wannan isnadin da ya magana game da wannan hadisin kuma أن رجلا سأله شاهي مسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم menene mai ihrami zai sa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ansa da menene mai ihrami zai sa abin zai kasance cewa abin da ya faɗi shi zai wa? shi mai ihrami zai sa kaza da kaza da kaza da kaza wanda bai faɗi ba sai shi haka sai annabi sallallahu alaihi ya ga cewa tambayar za ta fi kyawu a ga ba ɗaya abin da bai wa, sai ka tafi duk sauran in ya ga dama ya sa domin faɗi a abin da zai sawa da dole sai an bi wannan abin ko Wani lokaci an ka kai ko wani zamani an ka kai kuma ko da wani ƙasa an ka ko akwai shi ko babu shi sai mutum sai ya canza ya ce bai yi maka wadda ta fi wannan bai kawo maka abin da ba a sawa kuma ka shari'a take abin da an ka haranta ko da ya zama ɗan kaɗan bisa ga wanda an ka an ka halarta saboda abubuwan da an ce an halarta kaza an halarta kaza uku abu za su tura daga baya ne kuma menene hukuncin su amma an halarta kaza an halarta kaza an halarta kaza da kun ji ba kun ga ba su bane kawai sauran abubuwa halali sai da mutum sai ce la yalbasul qamisa mai iran baya ta riga riga kike ce abin an ka dinke irin wannan riga ko kuma wata riga da za a dinke jallabiya ce eh, kaftani ce wace riga ce wanda za a sa ta kowane gari kuma ana sa riga annabi sun sai ce kai sa riga wata kai sa duk abin da kewaye shi an dinke wannan imamata kada ya sa rawani saboda ka ga rawani da hulla annabi sun sai ya isa da rawani ga duk abin da ya kai ya ba shi inuwa ta ba za a sa rawani ba ba za a sa hulla ba ba za a sa duk abin da ya wuce kai ba ya ce walal imamata wala tarawila haka nan ba za a sa wanzura ba haka duk abin da kewayewa ya kewaye shi da hice shi gaba mufassar shi ma ba za a sa ba annabi san sai ce ba wa tarawila wala tarawila haka nan wanzura ma ba za a sa ba wala burnusa haka nan hulla ne hulla ne hulla akwai suna da gidan ke gane hulla mana kullum أعلمه ah, الله ina zamin hula wadda ake saka tari sai ta mutanen maroko jallatiya ne hula tsarin maroko eh, yanzu kuma na maroko da ana saka ko ina amma yanzu daga bayan sun kuma mutanen Morocco ne ka sa ta kuma yanzu ba ki yadda ko wani mutane suna da tasu al'ada daban-daban yadda ina akwai hullar kaza akwai kaza akwai kaza haka ka dinga gani wa'ina yuran masu hulla suna da tsada kwarai da gaske wasu wasu suna da arha ka za ka talle a zama ki zuwa daga Morocco cewa wannan kaza wannan kaza sai ce a wannan ai tana sayan golin juna wacce wannan tana sayan golin juna wacce ala kulli halin ba ita muke magana ba abinda muke magana shine ba a sa duk abin da ya gudu kai ba a sa abin da ya gudu jiki sai shi annabi sai ya ce walal baran walal burus haka nan ba a sa jallabiya mai hulla ita ma ba a sa ta wato duk kasancewa ba wai rawani da an ga rawani ba na nuna rawani da duk abin da ke rufe kai shi ma ba a sa shi wala sauban masahu waras haka nan ba a sa fatin da turare ya shafa wani na turare da ake ce ma waras so nau'i ne na turare wanda ake kamar na tsaye shi dai mai hituwa ne shi kasa yin zaune ne na uzu wanda ake yi ana yin na wuta sannan kuma ana yin ana shafawa ana ana sake shi a samu wani nau'i na madara daga ciki wal za'afaran kuma za'afaran nau'i ne na turare na labas wanda ke fitowa daga cikin kasa annabi sun sai ce fa in lam alaini. alayhi yanzu mun gama mun gama da wannan wato ne ne mai shakki nan ba a sa turare da wanda ya yi irari wannan nau'ukan na turare kana ji annabi sun sai faɗi sun shafi dukkanin sauran kalluwar turare sai abu da ƙanshi to mai ihrami ba zai sa majiki ne ba mai ihrami ba zai sa ba lokacin da yake ihrami ya ce fa illam yajidna alaini kuma hanyar in bai samu slippers ba bai samu takalmi ba slippers fal yazakul khuffaini ya sa kufi to kafi ya sa kufi amma da sharadi wal yaqahu ma hatta yakuna tahta al ka'baini ya yanke su har ya sa su can har su kasance ka'ab ya fito watan igiyar sa wuta fito wanda bai samu kofi ba wanda bai samu silifar da zai ba to ya sa kofi amma ya yanke shi har ƙasar kabai ne ya ce ya sa ya yanke wannan ba shi ke na siyasa ya yanke ba wannan haɗa shi ne da babu kun san layu ke ah, da layu da sarki ولكم الباب سجلا وقولوا حكمة نغفر لكم خطاياكم شن بقرة شن ba الله شو وقولوا حكمة ولكم الباب سجلا يقال كلمة كده ولا ولا منين أنا ممكن كده عن كده بس شيء بيبالي ala kulli alim hada fi da wawu bayan ne tajidi wannan hadisi ne haka yake nunawa yana nuna hukuncin hukuncin hukuncin wanda duk an yi ijma'i akan su cewa na irani baya sa riga baya sa hulla baya sa rawani baya shafa turare sai dai ƙarshen hadisin annabi sun sai ce fa in lam yajidna alayni falyalbasu khuffaini wal yaqta'huma hatta yakuna tahta al wanda bai samu takalmi ba ya sanya kufi amma ya yanke su sun kai kasan ka'abai watan dole ne wanda ya zai saka kaduna za ku rufe su wuce idon sau dole sai ya sun kai a kasa idon sau wannan shine mazhabar jamhurin ulama shine mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iya da sau da ita, da wasu da yawa daga cikin malaman farko wannan shine hujjar su da riyon su kuma wannan hadisi cewa na misal ta yace duk wanda bai samu in dai za ka sa kufi sai ka yanke shi ya kasance ƙasa ga ka'abaini imam ahmad bin hanbal da shehu islam bin tamiya da shehu muhammad bin al-albani da jam'u min muhaqqiqin suna ganin cewa ba dole ba ne suka yanke su za ka isa su haka nan dalili kuma hadisi abdullahi bin abbas su ma za mu zo ta cikin kitabul hajj yana nan cikin bukhari ko muslim ya rufe shi yace sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi arfa bi arfa yaqulu yaqulu man lam annabi sallallahu ta yana cewa kaji annabi sallallahu alaihi a arfa yana hudu ba yana cewa duk wanda bai sa mu takalmi ba sai sa hufi ko da ke yanke su ba wannan shine babban dalili cewa ba ya yanke su ba kenan suka ce wayannan ma Ahmad bin Hanbal ne shine wanda tawaga sai suka ce dalilin mu akan haka shine wannan ne na farko ballan kuɗi ne na biyu kuma wancan ya shahe wannan yayin cewa naji Annabi sai yana magana a ila a Anfa wannan kuma a masallaci ne zai je shi wannan a masallaci ne a nan Madina ne kayan iya rami yake tambaye shi shi kuma wancan a ina ne shi kuma wancan a Anfa saboda haka sun kuɗin rami har sun kai Anfa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatawa wani ya riga cikin su tabbas na madina ya riga na arba ke to daga baya kuma ka'ida shi ne idan mun fita musu awudi za a shafe wanda za a jibi a ɗaukacin da za a yi jinsu tsakanin su ciki akwai wannan na kula da nasir wani kasance jamhur ulama suna ganin shara'a wannan min ba da hamlin mutlaka yi muƙayyade annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya faɗe shi mutlaq ya faɗe shi muqayyad nan sai ya faɗe shi muqayyad da cewa sai an yanke kasan takalmi nan kuma ya faɗe shi shi to ya kace a dauki wancan a azama wannan amma wannan ana yin haka ne lokacin da ba san tarihi ba ya kai ga an san tarihi wannan ya auku a Madina wannan kuma ya auku a a Alfa wannan na baya ya shaye wanda ya auku na farko alakulli halin matsala akwai sabani da yanzu mun irin waɗannan da mun ka sani ko irin waɗannan muna su kama kallawa akwai shi daga wannan bayani ya ga bitu alim ta zai ce yanke kasan to daga wannan ba ga ba za a sa ba duk ka sha iska ka sha iska nan saboda haka za a saka kallon ku sai na cikin tawagar masu ta hawa ma da alhazai za mu zo kitabul hajji insha Allah bayani zai zo cikakke game da haka sannan cikin hujjar imam Ahmad bin Hanbal shine cewa wancan annabi sai yayin Madina ba mutane da yawa lokacin da yayi saboda tsaba Madina ne za a tafi yanzu alfa ne kowa ya taho wanda tuwa aikin hajji da ko ina ya taho sai da annabi sallallahu alaihi ba zai yi doki a dake mutlaqal al-muqayyad inda su ne yan gari wanda kun sani da kuma kai da zai sai yanzu wanda an ka da su sun da yan gari saboda kuma kowa ne kuma ruwan ku ba da bugare ka annabi sallallahu san ya faɗo can ba saboda haka dai ala kulli halin wannan maza mazhaba ita ce tafi kaushi ko da yake kula da kaushin dalili kaushin dalili akan cewa mazhabar tafi kaushi ba ba da mun ka saba da ita ba ko ba da aka yi garin mu ko kuma ba mafi yawa ko kuma mazhaba wasu ke tunanin cewa mazhaba albani ko mazhaba waye ya kuma so ya tsammanin haka nan cewa in albani ya saba dole ba ruwan ka da albani ya saba sai ka ajiye ne aji ne ka ji abinda mafi yawan mallamai suka zai tuwa da dalili in kuma ya kasance babu dalili yanzu aka matsala babu dalili ga magana albani ga magana imam ahmad cewa za ka ɗauka shi sabilillahi dole za ka ɗauki imam ahmad duk babu babu hadisi babu dalili ga kowa dole sun yi sun da yawa da cikin albani ne su gani ba dole bane dole sai an bi albani kai da kafa su albani ya ce haka za mu yi haka wasu da yawa haka suke gani da ka bada fatawa akan mazhabar jumhurul ulama ta ga cewa to ai ga abin albani ya ce wannan ba dalili bane ba hujja bane kuma matsalolin da yawa da zamu kawo babu wani wanda a wannan zamani da muke girmamawa ilmin hadisi da yayi girma yayi ɗaukaka yayi daraja ya amfanar da mutane kamar albani ko akwai shi da Allah to kuma sai mai takalidi ne aka zai kuma mai takalidi ne duk da wannan jaman daga yi shi ko ni zai sa mai takalidi ne muke takalidi imam malik shi da imam malik ban yi muna jama'a ko ba da hadisi tabbata imam malik to da shi da imam ahmad bin hanbal wasu muna jama'a tabbata imam ahmad bin hanbal amma kuma gaba ɗaya ba haka ake ba don shi akwai wata risala da gani gidan malam kwanaki ta burge ne Da dissertation ne an ka rubuta ko na masa sunan PhD akan tarjihat Muhammad bin Salim uh, Usaimin al-Fikriya a kitabu ɗahara mujalladi ɗaya girman haka matsalolin da Muhammad bin Salih Usaimin ya saba Imam Muhammad bin Hanbal sai ya Imam Muhammad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ta shi suka sai ce ai duk su haradila ne duk abinda wannan yake kawai shi suka biya abinda Imam Ahmad yake su suka biya kuma Saudiya maza ba hanabila aka biya a cikin lissafin tahara dai mujallaji guda wanda yake shi Usaimin yana ganin da inda dalili yake ba sai da Imam Ahmad yake ba saboda haka na jayi dole shi shine mazaba ta duk ɗalibin ilimi zaka ji ka ga cewa ya fi ƙarfi abin da suka fi suka ji suka fi dalili ba ana gane wa da yawan jama'a ko kuma mazhaban mutanen garin mu ko na an kasa saba mazhaban mutanen garin kun kasa saba da ita tana kuskure ai ta huwa ce da mutanen garin ku ba musulmi na ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi musulmi yanzu addini ne fara a kaɗan kaɗan kaɗan ake ce inda ana bari mutane ga abin da suke da mutane za su yakan kahirci za a rasa shigo musu da musulunci saboda ka abin da ya fi ƙarfi ko ya saba wa mazhaban mutanen garin ku ko ya saba wa mazhaban da ake biya dole shi za ka bi na kawo wannan ne Allah ya sani domin maganar cewa kan a yi tsammani albani ya ce dole a rike ka a yi tsammani wani ya ce dole a rike ko wacce dole dole ta nemi dalili a nan mu yi tarjihin wannan mazhaban ne domin ita dalili ce iftida'i kuma ba albani ɗaya ba ce. Mazaba ishon islam min tamiya ce ba shi ne bace mazaba imamu ahmad bin hanbal ce imamu ahmad ahlus sunna wal jamaa kun ba shi ne bane mazaba ali bin abi talib ce cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da yaushe kai magana tana buƙatar salaf tana buƙatar dalili tana buƙatar hujja ba tana buƙatar wa a tare da mu ba ko kuma wacce kaza ko wacce kaza ala kulli halin mazaba jumhurul ulama na mazaba ah, ahmad bin hanbal da wani sun kabi shi take da karfi cewa ba sai an yanke hukki ba za a sa shi haka nan idan ba a samu wando ba idan ba a samu silikas ba idan ba a samu takalmi ba sannan kuma har da wando ma za a sa shi haka nan in ba a samu zane ba kamar yadda zai cikin wani hadisin na abdullahi bin abbas da nan sai sai hudu ba a alfa babu bukatar tsawaitawa babin hajji zai zo mana zamu magana kan tashabar hajji da kai ne sha Allah da wannan hadisin imam bukari ya rufe wannan isnadin sai ne ya wuce wannan babin ta farko isnadi mai karfi kwarai daga cikin sannan da an gace ma asahul asali na biyu domin ya yi bayani kan cewa ya fi ma kokari abubuwan da ya gaya ma cikin babin nan da tambaya za ka yi ba za ka tambaye su duka za ka yi kawo maka man ajaba sa'ila bi aksara min masu al wanda ya ansa mai tambaya da mafi yawan abin da ya tambaya su bi sai kulku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقولي من أبا ولا مجموعة فقول إمام يهيأ لما يبني على الأسئلة لكي نستطيع ولا نستطيع أن نستطيع

madini da kulle na yana cewa madini ne zai da kulle wanda ba ta da kan kitu da yi ba ta da kan kitu da yi da kuma kuma wani shirin da yana yawa cewa madini ana shafi ana yayin shi da samani don jiya ga wani don an kone kuwa ya kula da shi ana yayin shi gudu ba yawa ya je na da na so da kuma yana yara wani shi amma idan ya samu an da wani kaɗan ne wani wani shi da shi ko wani abu da ya kuma ba wa ba ولا السلام عليكم ورحمة الله هذا كان كمان لي حرام على تجهز كمرة تبدا تسير كيما كم بيا ومش كمان جاي أكمل أي مدة بدوا وأنا بس ولا أي أشياء ما يبغى abin har ya wuce da kuma shekara da shi kuma ya zai ya ga yayi akan wannan malamai kuma ta yi ba zai ji yayi ta ba amma dai bai san ni ya wanda ni ya bayyana ne ko ya bayyana ne cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sa shi da sunan shi ya gashi ba da wani gashi wani ya ko a gashi ba da kalma ko ne da zai ya samu ba ko ce game da matsalar bai gashi ya je mutane da alibarta da sunan shi ta tsanar wasu a kan fi Allah shi wata yana da cikakken ba shi bai yi domin cewa zama da mai za ku zai yi za ku rubuta da rubuta ta kai shi ya ce dukkan wurare da ya rubuta kuma ya ce wata da ya ya kusa wannan wata tsakanin zuwa ne da mutum da ya yi wata daya kuma ya ce wani da ya yi ya ce da garin kuma saudiya ta lokacin na da ya yi da ya yi kaji da wani na abubuwan shi wani kuma ya kuma da mai lokacin da ya yana na garuwa kuma lokacin yana cikin shirin yana da tura Allah ko da wani wata ya kawo dan bajin ci ba mutum suka ce هذه بدر مكة وتولى الليل أكذب لأهل باطل في أول أمر بعدين بدر من باب من جميع الله كنا عليه الصلاة والسلام lokacin haka suna da wani kasu na wani da ban san ko ba da haya cikin da wani ya da biya da wani wani matsala sai kawo da dalilai da dalilai da masu da cewa kuma ba wani kashi da ya ce sai muke ji da ni a bani kashi da wani ya ce ai a baka kuma ya ce ji da kashi ce ai an yi imani aka zuwa an ji da ni kashi ce to kun wuce wa shi yau kuma ko shi أكن الموضوع كان وين ولا من يكون ألا بإذن بيتواو مي مي مي كما أبدا في بعض المدينة مدارة كما كما كان أبدا في يجي يجي أنا وين كواي ما يأكل يعني كم أنا ولا كواي ما يأكل ولا كواي كانت لها من جدا بعد كان جاي أجل أن كان يقول إلى أن يقول ترى أبدا ولا بدو لو لا يقال عن الجزاء ولكن لا يتساوي الأمر ya yi kawo da ko ya da shi ne ka ne ka kuma kuma ko ne ga isa ga wannan matsala da kuke da shi kuma duk da wannan kuke da ne ka shi ko ba mu da ala wajen da salamu alaikum wa rahmatullah gaskiya ne ban ba shi game da rafi sannan guda biyu masu bayanin cewa a duk za ka yi tafiya in za ka yi sujuda za ka fara haɗa hannuwanka da wanda aka ce za a fara da goyi suna bukatar bayani amma shi ba sabida kuma kuma irin wani da wani shawara shawara ta yi wani sanda an zuba ne shi amma ya zai zai da hana wasu a rikuwa masu kaba cewa don kowa a duba wani ba da matsala ya ba da wani matsala shi shi ba da wani mai biyu na kusa za ta wani matsala shi ke za su ma'a a kuma ya ne za ta wani matsala shi ne ka kai da yawa ana da wani nuna ba su kashe dogon kuma wannan ke ne kana bukatar hakiki kana yin kana bukatar hakiki ya kuma da wani ce ma to da sabbin ce sai a yi masu wani ba dukkan kuwa da abin ba ku matsala amma zan haifar da ce ba kuma su zama cewa don ne wanda ba da wani kwarar da ina da kaza don ne suka da kowa ne tsaya kai kan sai kuma wannan su ka fafa shi ba da ma da wani ya ta tsara ma da kuma na mara da Allah na neman tsarin da yana kama da yin tambayoyi tambayar tsaye a kuma na hadisi da aka fi tsanin sallallahu alaihi wasallam ya ce رجب ولا على ليه شعبان شعبان هو لازم رمضان لازم المسلمين حرص على صحيح مدرسين للأدوية الشتاء وأنهم أسوال وأسوال وأن الصورة الشتاء يتسمي ماذا تسي الذي هو شيء لازم لله سوى المكار العيش ومدعو البلدين بسبب أن لا تكون أسوال في البيعة الذي إمام الله مجموع العملية والتسجيلات من اليوم هو كل بعد هذه السنة أصلا يأتي واحد بعد هذا المجال وبعدها تسوى كل أنا أقول لهم الشباب مثلا كل

يستحملون ما يأتيون لما مساوي الإسلامي رجب وشعبان شعبان شهر نعم ورمضان شهر أمة نعم وأكيد بعد الزبط akan ingancin wanda hadisi sai duk ranar da za a fata game da wata wata na a yi azumi ko kuma na a yi sallah da za rana da za da duk a hadisai da wata da sun ganta ma da ya bayyana kwanakin baya A kan wannan sannan ya amai wasu Da littattafai daga cikin littattafan da suka bayani ya amai bisa a cikin adam wa wanda ya kan hajjar da asallani sannan daga cikin akwai littafin ibn jihiya ibn jihiya ya yi sunan abin da littafin أما تسبب من الشر في وضع وضعين الدرجة أرجل أبن السوداني أبن الحديث فينا أبن السوداني آه، لكاتب آه، في وسط الوضعين في رجل yana bayani ne a kan hadisan karya da lokacin da suka rubuta a kan rajul sannan yana koma cikin al-mawdu'at na shirin yawri rahimahu Allah kuma ko da ta hadisan gambo game da abin na rajul sannan yana koma cikin littafin mu eh littafin mu ba da rubuta da littafin babban littafin cikin mutum gaba ɗaya المختصر بتنجي الجامعة التكليف أقول مع التكليف شيء المختصر تكليف أظن ما بجانب المستحق العراقي يصدق هذا المستحق في حتى رجل أظن ما تجد المستحق في شيء ورجل فشيء جواب التكليف هي بجانب هي وقت يعني يسير ورجل إذا على الأقلان يودي شرب الفصل البعالي ya tabbatar da cewa babu hadisi ko kula wanda ake ke doka a gare wurin kafin da wata falala da wata manyan banza falalar da suke da duk sauran watanni gaba ne kowane wata gaba ɗaya hadisi ya zai fito ana kamar dubu kwana uku ci ko kuma kwana ɗaya ko kuma kwana bakwai ko ya fi da shi wannan amma shi kada ya ce da ake yi wannan sannan mafi ɗin azumi shi ne su yaba da abu masu saba da sun ya kai wannan bayani a yi azumi yau a tsallakin gobe a yi azumi jini a tsallakin katako da duk wanda zai tsera tun daga farko an karfi wata to wannan wata shi da wani mazo na koyi da ban yanzu mai da wannan wata ba. Okay. muktar da ake da ake shi a wajen jini da ake a ƙarshen kwanci ranar da ya zama bayan da ya zama bayan da ya zama bayan da ya zama bayan da zama bayan da ya da ya zama bayan da ya zama bayan da ya zama bayan ya zama bayan da ya zama bayan da ya zama bayan da ya zama bayan mutum da ba su shi na aiki da yi da shi musamman labarin aiki ba amma to yan abinci a cikin musamman da a kan aiki ne ko har su yi kaza da su kan kuma da su a da na aiki a su kuma sai da da su ita ne ma sai kuma sun da su da da ومختار باسمه وعلى مهدة رسوله أقول الله لن أحكى عيدي مختار باسمه لفرق مقدس أكا حين ولا لكي إذا تكوني ولا لكي هذا من ضعيف لكما موضوع من يفرقكم جمع مع أجيب يوانا كيكون بياني بيان لتسا بيكون كيكون مختار بعضي أقول كما مكتب عيدي فمن نوها لا أولا الله أعلم. ومن كان لديكم بكل الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حدثنا مسلم في سواري بسمان كالسيراني كامير ساحل ومثال كما إذا تكون به سواري كيران بسا لذلك تكون بسا قال سمع بسني كالإمام يسألوا ومن الإسلام فقال وقال وقال وقال وقال وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya kamata a ce ni na ga malamai na sun suka da wannan tambayar amma dai zan yi gwargwadon fahimta ta shi ne yan abubuwan kurai sai a gara insha Allah akwai hadisin da ya gabata wanda Aisha radiyallahu anha ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam يكر من شاب القرآنين وزمن كبر المسلمين إخلاقي تعبية كلية وأن المسلمين أدونا بركين ألسين إن تكون بك شكسين أي سيبان إن بك شكسين أي كون يا عزتك شاب القرآنين فزي شدة دقيقة أي شد القرآن لك بايا بايا كاتب القرآنين أما أريد أن تعلم لوكة كاشفة تبارك من شكسين القرآنين وكشين فرنك أدام amma dai ga kuma da za su yi جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الله يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى يا مولى ya yi tafiyar ziyara da kan kwata wata ya fi wani gari ko ba a yi isa ki mai tsaddata kusa wani gari ɗin ne ba ma wani da wani damar wani tsara wani tambara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا كبر الحبل لما لذلك الدعاء الثاني وأن صلى الله عليه وسلم إلى صلية أبي مهند أما كما ين شجيع في أذن أقول شيء يأتي أقول لما أتيهم إليه فأن صلى الله عليه وسلم يتبعني لا تصدق الحاج إلا إلى تناول المساجد إن جرى صلى الله عليه وسلم القرآن فبيت القرآن الديني وهذه ما كانت في كل ذات من محمد صلى الله عليه وسلم وكان جاره من قبل ليس ذاك تحول إلى ذاك من يوم الحيوان فتقول يوم الأربعين كل رفق يوم تجد يوم الأربعين يعني فرقما مقررتني في القرآن تتراجع التي قال على يقوم بالذين تتراجع هم يتأمل لهم والآيات تتراجع في هذه وانتظر الخمر والسنة

mutum da mai zirgin mai ya yi kuwa da ko ya zauna shi a kan abu da yi ko kuma mai shuru mai zama shi zuwa da yi na ba ta wani kai alhamdulillah ta wani salamu ala wa sallallahu wa alaihi wa sallam wa lokacin da mutum ne ta wani ya gama hukuwa ta ne zai da shi yana cikin lokacin da kuma da mutum ke gani kuma shi ne sa'ar ijaba wannan sa'ar ijaba wasu da kuma na kuma su ganin haka saboda haka sai wasu amma ba shi da cewa kowa ya gano ne yana da ba za ka wasu suke da wani suna da yawon da lokaci amma alhamdulillah ya zama a duka da da cewa a duka da kuma shiga ga sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam a zai gani ya yi bayani wannan za a yi ne ƙarshen juma'a ta a kaka kita ta juma'a kuma da yi da su ne ya fi kuna cewa yi wannan shi ne lokacin da wannan tabbatar da shawarar da a ci lokacin da ya yawa da ya saurari ne ba su ra'a yanzu a lokacin da ne ne ga wannan ke sa'a ya ba a wuce kada ga nan gobe ya na addu'a sai mu akwai yawa kan kasa ya kada ga nan gobe ya addu'a ko ya ba malamin da ba ma asali wajen addu'a ne asali shi ya ga nan gobe ya ga nan da kai kada asali shi ya ga nan to a kowa ne da annabi ya ga wannan kada ko kuma asali shi ya ga nan sai da annabi ya tubo ya daga hannu da daga wanda shi ne cikin ƙarfi asali ga addu'a shi ne rashin daga hannu amma in ya tubo annabi ya daga hannu da addu'a za mu daga misali in mutum ya shiga to da ƙarfin sun jira kan addu'a ko har kuma ya kan hannu in mutum bai kuma na zai daga ana ana addu'a ya daga hannu sai su juda yana addu'a ya daga hannu bayan ya kama sallah ya kan yi du'a ko mutuwa ko ibada ya daga hannu muna yin da yawa ana mutuwa ya daga hannu sau a kawai da حتى لو الاسبوع يأذى المرأة لا يكون يتمعنا في هذا وإن بعض الله يبقى أخذ مني لذلك مستقال من مبقى بلاني باية بعد شكين مهندا أجهن أبقى جبالة بلما يأخذ مني وذلك أبقى لبن ما يأخذ مني كما لو كنا لما يتبقى أحبا تحيبا أحبا شكين بدأ يقول لنا الشيء وانا هو لو كان ذلك يأخذ مني ما لو زبور بابا لك يا مكان عليك يكون لنا من الوجه يا دكتور كاتينا ايه كبروك ما تبقى كبروك ما تبقى كبروك ya yi magana munafar cika na isa saula ya kawo wannan wannan bai yi nufin na mai kai magana kai wani abu akan akan kuma ya kuma da zai tsaye bari kuma ba ya kuma amma kai magana ne yana mana zai tsaye bari yana kuma na ta da buƙata ne mana kuma ta farko sai kuma sai yana mai cika sai da sauri a gaba a da tsara kula da wani bai shi wani lafiya ba kuma ba shi wani lafiya da hannu kafin da wuce zai tsakkarta yake ummu ummu habiba ko wani kan tsara hizbu hizbu kuma a jiwa ne hizbu su yasa a ranga yin da abin da tsaya a ranga amma ne ba hizbu ita ce umar salma ita shi gwajin da su